العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha hudu ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna darasi na sha uku zama na sha uku a cikin tafsirin mu na mai girma a wannan majalisi na garin kumo aka local government nigeria idan za a iya tunawa a jiya mun tsaya ne a kan aya ta 40 da nan kenan 43 da hudu yau za mu tashi ta 45 insha Allah fadin Allah faka ayi min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima na'am arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم من قرية أهلكناها shi wannan ayoyi da arama karanta mana yana bayani ne akan wato makomar da yawa daga cikin al'ummomi a zalimai idan za ku yi tunawa jiya mun rufe zance ne ko mun tsaya akan wato irin mutane da suka samu dama suka yi ta zaluntar mutane ba su yi abin da ya kamata su yi ba to a cikin al'ummomi ma akwai waɗanda suke azzalumai waɗanda suke sun zalunci su. ba su tsinana musu kowace tsaya ba sai shari to shine Allah ya ɗauki mataki a kansa na halakar da su gaba kiriya al'ummar zalima ya ce fa ka'ayyin min ƙaryacin ahalakna hawaiyar zalima kalmar ka'ayyin kalma ce da aka gina ta murakkabatun ne min kafin tashbihi Damin ai al-istifhamiya al-munawwan akwai kafa tashbi? akwai kuma ai irin al-istifhamiya ta tambaya wanda aka mata tanwini to sai aka kaucewa duba ma'anar kalmomin guda biyu a bangarorin su guda biyu aka maida da su kalma daya aka fassara su bi ma'ana kam al-khabariya al-mufidatu lit-tafsir fa ka ayyin din ba fassara wato juz'in kalmar ake ba a'a a dunkule ake fassara ta ake ba ma'anan kam al-khabariya wato ana nufin da yawa daga cikin al'ummomi shine fa ka ayyin min qaryatin da yawa daga cikin al'ummomi ko alƙaryoyi kai Allah yake nufi wato waɗanda suke zamanto zalimai? Allah ya halakar da su faka ayyin min qaryatin ahlaknaha nawa nawa ne tari da yawa daga cikin wato alƙaryoyi da suke dauke da al'ummomi dan ita alƙarya ai dole da al'umma a cikin ta muka halakar da su ahlaknaha saboda ne saboda sun zalunci kawukansu saboda Allah baya zaluntar mutane da zai halakar da su haka kawai ba a'a suna nan ba ɗaya ba ba biyu ba shi sa ya amfani da ka'ayin, kamar yadda can ya ce wa ka'ayin min nabiyin qatala ma'ahu na kasirun kaga ana nufin annabawa da yawa waɗanda suka yi yaki da kuma faɗin sa wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna shi ma ana nufin ayoyi da yawa to nan ma al'ummomi da yawa da suke zalunci don a tsoratar da azalumai su sani cewa ba su fi karfin Allah ba duk wanda ya samu dama ya zalunci mutane to yana kan hanyar halaka don waɗanda suka gabace shi sun yi zaluncin kuma duk Allah ya halakar da su faka ayyin min qaryatin mansubun ne bi ala a qawluhu ha! Abin abinda ake nufi ƙura a min na ha! da yawa daga cikin alƙariyoyi muka halakar da su inji ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa hiya zalima wannan jumla ne haliya min maf'ul ahlaknaha wa hiya khawiyatun ala urushiha da Allah ya halakar da ita wannan alƙarya din sai ta zamanto ta kife hawiya saqita hawiyatun ala urushiha ay saqiqatin ko saqiqatun ko kuma khaliyatun a larabci akan ce hawa albaitu yakhwi idza saqata idan gida ya fadi ya rushe ya rugurguje sai a ce khawal baitu bi ma'ana saqata al baitu wa hiya khawiyatun ala urushiha daga rukun al'umma din Allah wato Allah ya kifar da su ya rugurguje su kamar yadda gidaje suke rushewa babu komai khalamin man yaskun wurin ya zama ba komai ya zama kufai in ka zo sai dai ka zan kamar ya zama gawayi al'umma ne ba jama'a duk Allah ya halakar da su wurin ka zo wucewa zaka kamar gawayi fa hiya khawiyatun ala urushiha urush din jam'i ne na arshi. abin da ake nufi da arshi ne wannan rufin saqaful bayt khawiyatun ala urusha ma'ana wato wato alƙaryon sun rikito akan rufin su Allah ya rikito da su ya dammare su suka kife ga baki daya akan ce da al'arsh al'arsh ne wato kamar rumfa ashe'ul ladhi yustazallu bihi fa huwa arish yanzu wannan abin da yake sama na alaranci sunansa arish rumfa arish lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi in rushe maka wannan masallacin naka in gina maka shi na zinari da azurfa zinari kan zinari sai annabi ce na arishin ka arishin musa a bar min shi rumfa na gaske amfani da arish rumfa kamar rumfar annabi musa annabi musa ma ya ta wa'azinsa duk a rayuwarsa akan a ƙarƙashin rumfa aka yi ta wa'azin duka aka zama shi ma annabi ya ce a bar min masallacin na haka in ruwan sama ya zo ya buge mu a cikin taɓo mai sallah ba fanka ba tayal ba kafet ba ac ba duk abin da suke na jin daɗi babu yanzu ne daga baya duk aka shiga amma arish ne ka arish musa to an ce ala urushi ha? wato kamar an kifar da gidajen akan rumfunan su duk sun rushe gaba bayan wannan ba kyale su ba hatta rijiyoyi wannan alƙayoyin rijiyoyi da suke amfani da su suka zama bi'irin mu'affana rijiyoyi ne wanda aka ɗaurace musu wa bi'irin mu'affalatin wa kasrin mashid bi'irin mu'affana rijiyar da aka ɗaurace aka daina zuwa aka daina wato ɗiban ruwa saboda mutanen garin sun halaka mana Allah yana nufin idan ka je za ka ga alƙaryar a halaknaha wa hiya khawiyatun ala urushiha garin ya rugurguje ya rushe ya zama kufai sannan wa bi'irin mu'attalatin zaka ga rijiyoyi ko rijiya mu'attala rijiyar ta lalace ba a ɗiban ruwa ina irin rijiya ɗin da zaka tarar da ita ta lalace ba a ɗiban ruwa shine bi'irin mu'attala wa qasrin masjid da kuma ainihin wato gini wanda yake an yi masa filasta an gyara shi amma za duk ya rugurguje saboda zalincin wannan al'umma Allah ya halaka da su kalmar mashid a larabci akan ce sha da fulanin bai wato baituhu ya shiduhu ana nufin wato mutum ya yi gidansa ya masa fenti ya masa filasta abinda ake nufi yi wa kafirun min alquran ahlaknaha bi sababi zulmihim wa kufrihim ya ku mutane ku sani Allah yana cewa da yawa daga cikin mutanen alƙarya Allah ya ce na halakar da su saboda sababin zalunci ba a san zalunci Allah ya halakar da al'ummomi da yawa saboda suna zalunci wa kufrihim da kuma kafirci da Allah ya ce idan ka duba irin waɗannan garirka ko alƙaryoyi wajen ta ha khaliyatun min aliha za ka gaba kowa shine kufai وقد سقطت سقوفها على جدرانها rufin gidajen shine wannan rufi din kenan a sakaf ya rikirkito ya fadi kan katanga shine arish din ko arush arush dai ya rugurguje ya fado wa kasirin min al da yawa daga cikin rijiyoyi waɗanda suke bulbular da ruwa Allah yake ha! mun lalata rijiyoyin wasarar majura rijiyoyin sun zama abin kauracewa ba a ɗiban ruwa ciki sannan kuma wa kasirun min kusurin qusuril mushayyadati al manya-manyan gidaje benaye da aka musu fenti da fulasta mushayyada an gyara su an shafe su Allah ya ce akhlaina ha min ba kowa a ciki sun rushe ba kowa me yasa wa zalika li annahum kazzabu rusulana sun karyata rusulana sun karyata manzannin mu sun karyata ni'imomin mu fa hum tadbira muka riddige irin wannan alƙarya da riddigewa wa ja'alna hum min ba'dihim ba da 'ayn muka mai da su zai zamanta wani gurbi ne kufai ne kawai sai dai ido ya gani ya ce ta wannan shekaru a da an taba zama ga gurin garin ya kone ga al'umma duk ta halaka ba kowa ga rijiyoyin suke ke tsibar ruwa su ma ba kawai ba komai a ciki to idan ka lura da wannan aya ya kai dan uwana za ka ga cewa tana dauke da ashad alwanil wa'id wa tahdid mafi tsananin launi launi ko nau'i nau'i na tsoratarwa da ainihin tahdidi ga kafirai na Qurayshawa waɗanda suka ƙare ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ƙarya yake kuma suka kaucewa da'awarsa akwai wata aya makamanci wannan a cikin alkurani da Allah ya bada labari wa ka ayi min qaryatin atat an amri rabbiha atat an amri rabbiha wa rusulihi allati fahasabnaha hisaban shadida kaji suka yi girman kai akan umarnin ubangiji suka ƙetare iyaka da na manzannin Allah muke musu azaba mai tsanani azaba mai ƙarfi wa azabna ha azaban nukura Allah ce fa zaqad wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra sannan surar ta tashi daga nan kuma ta tsallaka ya zuwa ga bayanin kunyatarwa ga mushrikai cewa an ji kunya an wulakanta an tozarta musamman ga waɗanda ba sa ɗaukan wa'azi in an gaya musu gashi nan Allah ya faɗa ku sani cewa ba annabi kaɗai kuka fara yi ba da yawa da a cikin al'ummomi waɗanda suka gabace ku sun ƙaryata manzanninsu ga abin da Allah ya musu to mu wani zai iya cewa to ya za a yi bayan sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi an kyale ba a cikin kibar da duniyar ba to annabi ne mana addu'a ya roki Allah tabaraka ta'ala yace ya Allah ina roƙonka wato kada ka halakar da al'umma ta duk abin da za su kada a yi musu azabar isar. idan an ce azaba ta isar, azaba ta tumbukewa azaba ta wato a tsince al'ummar gabaɗi a fashe ta a halakar da ita yace yana neman alfarma a wajen Allah duk abin da al'umma ta za ta yi kada a tsince su a wato a kwashe su gabaɗi a halakar da su duka shine Allah ya ce ya yadda ya karba to mu dai sakamakon dai sai dai a kiyama kenan Allah kiyaye to shine Allah ya dada buga misali wa waɗannan mutane cewa yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su duba su ga irin hukuncin da ubangiji ya yi wa al'ummomi da suka gabata ko kuma su rinka duba su gani mutanen da suke allah ya ba su kunne ba sa ji ya ba su zuciya ba su aiki da zuciyarsu suka zama makafi na zuciya da haka Allah ya musu mummunan sakamako me Allah ya ce a nan أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في wannan afalam din istifham ake ce da shi a larabci al-istifham wato litawbih wal inkar dan kunyata su da kuma inkarin abin da suke aikatawa wannan fa'un dan fa'un ne lil'atf ala muqaddarin yastad'ihi al-maqam ake cewa da ake nufi wato ba yi tafiya ba suka ga makomar waɗanda suka gabace su yanda Allah ya halakar da su ba su ga gidajensu ba ya murru biha kuffaru quraish ku kafaran quraisha ba kuna zuwa kasuwanci ba ba kuna tafiya har kasar sham ba ba kuna zuwa ƙasa kaza kuna ƙasa kaza ba yanzu ba ku yi tafiya a bayan ƙasa kuna ganin ƙaryoyi garuruka da muka halakar ba suna tafiya kasuwa a hanya sai su ta ganin alƙaryoyin da ba a zamanin annaba aka halakar da su ba Allah ce zubi ishe kuwa wa'azi ba kuma kun san su malamin tafsiri ya ce fahim ya rauna ha fariqahum ila shamil suna ganin duk ƙaryoyin nan da Allah ya halaka a lokacin za su tafi ƙasar sham suna kan raƙuma suna kan dawaki da jakuna sai su wuce ta wata alƙarya yadda ka san gobara aka yi gaba daya duk kone su Allah ya rugurguje gidajen gaba ke daya saboda kafirci da sabawa Allah kamar yanzu irin kura sale garin annabi salihu a hanyar sham suna tafiya sun ga alƙarya kuma sun ji abin da qur'ani ya faɗa garin annabi lutu shi ma duk akan hanya ne ga garin ga baki ɗaya alƙaryar ta duk inda Allah ubangiji ya sa mala'iku suka ɗaga ta aka mata juyin waina aka kifar da ita aka bi ta da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id in ji qur'ani Allah ya kifar da kasar mutanen annabi lut saboda luwadi namiji ya nemi namiji al'umma ce da baki ɗaya su kuma ɗabi'a su kenan wanda wannan bala'i yau gashi ya zo ya shigo mana su kam da suka zo ma Allah ma bai yi haƙuri da lamarinsu ba kawai annabi lutu ya kai ƙaransu gurin Allah maza na neman maza namiji ya danne namiji yana kwanciya da namiji suka ƙaurace wa mata aure ba komai bane na mata a mutanen annabi lutu sai dai namiji ya nemi namiji kawai ubangiji da ya zo halakar da su ya turo mala'iku ya ce ku ɗebi ƙasar gabaki ɗayanta al'umma gaba ɗaya ku cicciɓe ta sai kun yi sama da ita kun ƙure kun yi sama sai ku kifo ta ku sake ta kawai wani irin halaka za su a riwaya aka ce wallahi da aka ɗaga sama sai gashi sai da aka jiyo ƙaran kukan karnuka da dabbobinsu sun yi sama ba wanda aka rage sai shi da mutanensa da suka yi imani da shi aka kifar da su to wannan alƙaryar fa tana nan gurin nan har yau har gobe nan Idan mu ba kasashen mu bane shi yasa amma inda hanya za ta kai ka da kafa ko da abin hawa ko da mota za ka zo ka wuce wurin a tarihi ya zama daji ya zama kufai har yanzu wa ife je zauna gurin. Allah ya halakar da su saboda zunubin su da su, to irin wannan zunubi na luwaɗi irin wannan zunubi na luwaɗi namiji ne mu namiji ba Allah ya halakar da al'umma ɗin gurgun gaba ɗaya amma mu yanzu mu ce yanzu ne da wannan ita ce sana'arsa ko kaga gari ya shahara da neman maza wani wani ka gan shi kai da Allah rabu da shi wallahi neman sa ake yi wani wani da ke ganin sa wallahi neman maza yake Allah ya jarrabe su ya cire musu sha'awar 'ya'ya mata ya sanya musu sha'awar maza Allah ya jarrabe su suka zo suka manta da Allah suka manta da dokar Allah suka manta da hannun da annabi ya yi da tsoratarwa da annabi ya ce uktulul fa'ila wal maqula bih da wanda yi da wanda aka yi da shi luwaɗi hukuncinsa kisa amma mutum ya zo ya mai da sana'a sa irin wannan al'umma irin wannan zamani yana neman namiji suka kaura cewa matan sana'aure duk ɗan luwaɗi baya sauraron matarsa ta aure duk ɗan luwaɗi baya sauraron matarsa ta aure saboda ba shi da lokacinta mutane suna yaudarar kansu suna ɓata kansu lokaci kuna aikata abin da Allah zai fushi da ku abin da Allah ya halakar da al'umma guda ita ce sana'a yanzu yau ta kai ga a ƙasar nan bilal azim wani wurin idan kana neman aiki sai an yi luwaɗi da kai a baka ƙofa sai an yi luwaɗi da kai a baka ofa kuma musibar manyan mutane sun sifantu da wannan sifa ba sa iya yi wa matansu sai dai su rinka rinka sama musu matasa lafiyayyun matasa kuma yara suke nema yan shekara sha shida sha bakwai sha takwas waɗannan yaran da suke wannan ganiyar ashirin ashirin in yaro ya kai ashirin da biyar ma ya ma fara tsufa kamar budurwa ce in ta girma da yawa haka suke ɗaukar yara suna yaudarar su wasu ma a kai su kafashen waje wasu a ba su aiki wasu a ba su kaza wani bawan Allah yake gaya mun ɗalibi ne wata rana ya ji na wasu bayanai na tsoratarwa akan abin da shafi irin wannan muguwar ɗabi'a da mutane suke aikata alwaɗi da lesbianism mace ta nemi mace ma tsugo ya ce ai malam abin da zai baka tsoro malam kungiya ce da su mai zaman kanta yace ce wallahi malam kudi ake samu kudi ake ba akwai kasashe na turawa da suke fandin wannan tsari na luwaɗi na neman maza da mace ta nemi mace namiji ya nemi namiji ya har tarawa ake a tara su a yi musu kwas a koya musu yaya in ka samu namiji ina za ka taɓa a jikinsa ka tayar mai da sha'awa yaya namiji zai buƙaci dan uwansa namiji irin wannan kafircin irin wannan tsiyar da ake mana tallansa yanzu abinda zai bakanta maka ciki abinda zai wato zai bata ma rai daga cikin waɗanda suke gaba-gaba cewa a tsige ministan sadarwa da ta isa alifan ta min nan rikicin da ake ta yi alhamdulillah Allah ya kawar da fitina akwai wata mace tana nan mace ce tana nan saboda munafurci da nifaka sai ta rinka saka hijabi da kaya irin na musulunci amma tana kwangilar kafirci da yahudawa wannan matar tana daga cikin mutanen da suke gaba-gaba a najeriya suke promoting suke ziga a yi auren jinsi yanzu wanda yake da wannan tunanin shi zai buɗe baki ya ce wai yana tuhuman wani wai da ta'addanci akwai dan ta'adda da ya wuce kima namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace yar uwarta ita ce ta yi gaba-gaba wajen sa a yi zanga zanga nan da aka yi ta kashe mutane aka kona arzikin ƙasa najeriya ensas wannan matar ita ce da ita da wanda suke sa ta ta yi frontin take yi amma har mu zo mu saurare ta kar ku rudu da hijabinta kar ku rudu da kayan da take sawa nifaka ce muna mata addu'a Allah shirye da ita idan ko bata tuba Allah zai mana maganinta cikin sauki ga ki ga Allah kina kallo kuma ya kamata a samu wasu su ma su tashi idan ta faɗa a faɗa a mayar musu da martani yanzu mutumin da yake da tunani irin wannan duba ibn abinda Allah yake faɗa akan namiji ne mu namiji duba abinda mace take Allah yake manzo Allah yake faɗa akan mace ta nemi mace as-sihaqu zinan mata su nemi mata ma dubo amma amma amma baiwa Allah nan tana nan su ne na gaba gaba akan promoting wannan ra'ayi da sunan yancin dan ba su da addini kwata kwata su wannan ɗabi'a ta neman maza ɗabi'a ce ta mutanen annabu ludu kafirai da Allah madaukin sarki halakar da su kuma duk wani mutum da zai zo namiji ne ko mace zai promoting wannan aqida ku sani yana faɗa ne da alkur'ani yana faɗa da Allah kuma kun sani cewa ba sai na muku sharhi da bayani ba duk mai faɗa da Allah duk mai faɗa da alkur'ani da zai kai labari ba wallahi ba zai albarka ba kai ba shi kadai ba da shi da su da tattaba kunnansa gabaki daya ya bar mummunan tarihi kuma mu zuba mu gani wanda ya ce zai yi da Allah ko zai yi da addinin Allah zai ɗauko kwangilar kafirai makiya Allah yahudawa masu tada zaune tsaye masu neman su wargaza zamantakewar al'umma da zaman lafiyar al'umma bismillah bismillah lokaci ne mutum zai zo lokacin da za a nemi muryarsa ma a rasa wallahi tallahi an gama yayinka ko an gama yayinki yanzu dai a ci dalolin da za a ci a ɗauki kwangilar da za a ɗauka a faɗi duk abin da za a faɗa amma musulmi ya kamata ku sani wannan ɗabi'a ta mace ta nemi mace auren jinsi mace ta auri mace namiji ya auri namiji wanda ake yi a wasu ƙasashe na turawa mu dai kam sai mu ce Allah ya tsine wannan tsarin babu mu babu shi kuma ba za mu taba goyon bayan shi ba kuma ya Allah duk wanda ya dauko wannan kwangila yake neman ya da wannan a kasar nan tan ubangiji Allah ka mana maganin sa ta hanyar da ka kaga ya dace kai mana maganin sa ba mu muke so mai maganin sa muna son Allah kai ne za ka yi mana maganin ka maganin su ko maganin ta inna rabbaka labil mirsadi ka san da ka kama mutum to gwanda ka bari Allah ya kama shi kamun Allah ya fi na kowa Allah baraka wa ta'ala ya ce wa shawa ba ku wucewa kuna gani wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa bil ta afala taqiluna kuna wucewa kuna gani da safe kuna wucewa kuna gani da daddare wannan gani na garin da kuke yi ya kamata ya sa mai hankali ya ɗauki izina kwanan da muke faɗa a tafsirin muke magana akan fir'auna da irin jabberanci da zalunci da fir'auna ya yi saboda mulkinsa amma yau ina fir'auna aina huwa ya halaka Allah ya halakar da mulkinsa ya halakar da shi babu duriyarsa to akwai almajiran fir'auna masu tunani irin na fir'auna kuma Allah yana kallon ku kuma zai maganin mai hankali in ya ji wa'azi sai ya tabiru wa ya tayir mataka na inda kalbun ya aqilu ma yajibu fahmuhu duk lokacin da mutum yake da zuciya wanda ya kamata ya hankalci abinda ake gaya masa kuma ya fahimce shi ya gane ko kuma kunne da ya zama wajibi ya ji gaskiya waɗannan wato azzalumai kuma jahilai suna ganin abinda magabatansu suka fada ciki na halaka Allah halakar da su amma saboda zalincinsu la ya tsiluna wa la ya ba sa hankaltuwa ba sa daukan izina suna jin labarin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa hatta rijiyoyin garin gasar sun zama aikin banza ba su amfanuwa al'abarul mu'assala manya-manyan benaye da gidaje da aka gina ana jin daɗi ana morewa Allah ya kifar da su gaba ɗaya duk masu gidajen sun mutu ginin ya rurushe al'usurul khaliya min sukkaniha ga gidaje nan sun rushe albunus wato albunus muhaddama ko almanazil almuhaddama amma duk da haka ba sa ɗaukar izini al'izina Allah ce fa inna la ta'amal abusar to haƙiƙanin gaskiya ba ido ne yake makancewa ba makanta ta haƙiƙa ba ta ido ba ne walakin tamal ƙulubun lati sudur zukata da suke cikin kiraza muguwar makanta ita ce wato makancewar zuciya da suke cikin kirji fa hala ta amal absar ai ido ba shine yake makancewa ba ji Allah yau makafin ido ai mai sauƙi ne amma wanda yake cikin makanta ta haƙiƙa walakin amal qulubul lati fi sudur zukata da wato da ke cikin kira su ne suke makancewa wannan shine dalilin da ya yasa kaga basirar su take shafewa yanzu wani za ka gan shi irinsa gwara-gwara amma zuciyar a makance take yana nan yana dariya wa makafo amma makafo ya fi shi hankali yanzu irin wannan masu rutan banza ai kaga suna da ta'amal wato amal wato kulub ne zukatan ne ne suke makance ga ido gwaragwara sun iya surutu sun iya magana amma makafi ne ba su gani Allah ya hana su ga gaskiya to haka waɗannan mushirkai Allah ya jarabe su usibu bil ama allazi huwa ashna ama wa aqbahahu Allah ya jarabe su da munar makanta mafi munin makanta ita ce makantar zuciya wallahi malam da Allah ya jarabe ka da makanta ta zuciya wanda ya jarabe ka da makantar ido yanzu akwai mutanen zagan su da idon su gwara da ko kuna ganin masu ido ne amma wallahi zukatan su a makance suke gabaki daya shine amal qulub la yafhamun la yaqbalun alhaq ba su fahimta ba su karban gaskiya kwata kwata Allah ya yi bayani a cikin wannan aya walakin ta qulub allati fi sudur cewa wato zuciya a kirji take don ya daɗa ƙarfafa mana na ziyadatar take kuma don a tabbatar mana lalle waɗannan mutane kafirai to zukatansu kama wato a makance suke iya makancewa imamun alusi ya ce wannan bayani na wannan aya an daɗa gangaro mana ne da bayanin wato a nuna mana rashin fahimtar mutane irin waɗannan mutane duk wanda ya zama kafiri ko ya zama mai faɗa da gaskiya ko mai faɗa da addini to za ka ga cikakken makako ne shi ya gamu da wannan makanta ba tare da shi ya san cewa shi makakon ba ne ba Allah ka kiyaye mu sannan kuma ya ce idanunsu lafiyayyu ne a ayinu absaruhum sahiha salima la'ama biha idanuwan nasu a zahiri ba makanta amma wa inna al'ama bi qulubihim makantar a cikin zukatan sake Kama Allah ce musu ya afala yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun zatu basair bara ku tafiya a bayan ƙasa ba ku gani ku samu ainihin wato idanuwa masu gani idanuwa masu gani da basira ka san akwai gani na basira akwai gani na haka yanzu zan iya zuwa in zauna ina ta tunani a zuciyata ina kallon ka ka ɗaga hannu ma ka dankwale ni haka wallahi ban gani ba saboda ne gabaki ɗaya basira ta bata wurin idan ne kawai yake kallon ka akwai wanda zaka yana kallon ka amma wallahi ba kai yake kallo ba kwayar idan ne kawai take kallon ka yana ne yana zancen zuci wai wani ne wata rana irin an kafa checkpoint din nan gashi ba a mota fa yana tuka mota ga sojoji an kafa checkpoint ga drum drum lokacin ana ta azabtar da mutane din nan ana ta abubuwa da sauransu wallahi malam mutumin nan kawai yazo ya kan sojojin ya buge drum din nan kawai ya ci gaba har ya buge drum din drum din ya fadi motar sa sai kararau kararau bai fa farga ba sai da yaji ana kakakakakaka za a kukin bindiga sai ya farka yana fitowa sai ya ce wa sojin ya ce ɗana ka yi haƙuri wallahi ban gan ku ba yace yace ke ma hukaciya ne ba ki gan mu ba so ne kenan yana cewa ke ma kai ma hukaci ne ba gan mu ba ka zo ka wuce daga mu yace wallahi ba na gani daga kasuwa na fito abin ne ba kyau a kasuwa to ya fito daga kasuwa ga idan kuru kuru fa iya gani yana tuka mota amma wallahi zuciya ce ma take sake sake har ya zo ya buge jikin soja ya buge drum din soja soja zai masa rashin mutunci wani ya ce kaza cikin sojoji ya ce kaza rayuwa ce fa kai ma wani abu zai iya samu kawai su kyale shi to sau da yawa za ka ga mutum yana tafiya wallahi ma na za ga yana tafiya ne kawai amma ba ya cikin kimfinsa wataƙila wato tunanin cafa ne yake yi wataƙila a gida ne aka gigita shi wataƙila saƙe-saƙe ne an ƙulla wancan an buga nan an buga nan abun sun ƙi ɗaukar seti shi nan dai sai ga mutum yana tafiya wallahi baya ganin gaban shi to Allah ya raba mu da wannan makanta kenan kaga ido yana iya yiwa idan a buɗe a buɗe amma wala baya gani malaman makaranta za su iya gaya maka wannan malami zai zo yana karantar da yara ɗalibai kaga yaro ya kura maka ido yana kallon ka haka ko ɗauke ido baya yi sai ka nuna shi ka ce kai me nace sai ta kallon ka kai da kai nake sai ce ni sai ce me nace sai ce wallahi sa I am sorry wallahi I am totally out of the class ka yi haƙuri wallahi ba na cikin ajin nan gaba ɗaya amma kuma idansa yana kallon malamin <laughs> to kaga kenan yana iya yiwa ido yana gani amma ganin idan bai da amfani wani misali ne na buga muku Allah yakan jarrabo su wallahi idan su ba ya nuna musu gaskiya haka kunnuwansu ba sa iya gaya musu gaskiya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha su zama suna da ida wato zukata da za su rika ainihin hankalta da su au adanun yasma'una biha ko kunnuwa da za su rinka ji da su fa inna la ta'mal absaru Allah ya ce ba ba zuk ba idanuwa ne suke makancewa ba hakikanin makanta shine makanta zuciya Allah ya raba mu da wato makanta ta zuci to sai Allah ya ce me kuma ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة cikin ɗabi'a har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin cewa mutane ne da suke karyata annabi suke karyata tashi alkiyama suke karyata azaba sai suke cewa annabin in gaskiya ne azabar da kake faɗa a kawo ta yanzu gani shine sai ta'jizu ka min azaba ka duba mutum da rashin hankali kafiri kenan wai azabar Allah wai ka ce wai wai ai maza maza a kawo ta in gaskiya ne kaga ai akwai rashin hankali a cikin wannan wai ta'jizu ka min azaba amma Allah ce walan yukhlifa Allahu wa'da Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai taba saba alƙawarin sa ba kwata kwata amma su sani cewa su daina gaggauto da azaba wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya a wajen ka ranar tashi alƙiyama in har Allah ya tsundu masu a cikin azaba nan ka alfi sanatin mai mata uduna kamar shekara dubu ne cikin abin da kuke irgawa a nan duniya za ka daina gaggawa sai ranar da ka shiga cikin azabar so a nan gudun suna nuna cewa Allah ya kawo azabar yanzu yanzu wai izgilanci suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu in gaskiya ne mu ga azabar yau in gaskiya ne suna cewa wai yaushe ne ne Allah zai azabar wai irin annabi yana ce musu in ba ku ba Allah ba akwai azabar Allah a kanku sai a rinka ce da shi to wai yaushe ne ne wannan azabar za ta zo shine Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi wannan istifhamiya ne fil ma'ana wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wannan jumla ne haliya an kawo ta ne wato dan ayi tahdid akan istijal gaggautowar da azaba din da suke yi alhali Allah yana sane lan yukhlifa Allahu wa'ada Allah bai zai taba saba alƙawarin da ya musu na yi musu azaba ba ko su ce a gaggauto yanzu ko ba su faɗa ba Allah da zai ainihin saba alkawarinsa ba bal huwa munjizuhu fil waqti alladhi yuriduhu Allah zai zartar da azabar a lokacin da ya nufi kuma lokacin da yake so insha Allah sai ya yi musu azabar wa huwa laysa laysa alladhi yuridunahu hum ba wai lokacin da su suke so Allah zai kawo azabar ba a'a lokacin da ya ga dama zai kawo amma su sani a gaya musu fitanadin shirya karɓar azabar Allah kwana ɗaya wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya a wajen ubangijinka tabaraka wa ta'ala ka alfi sanatin bi mata uduna kamar shekara dubu ne cikin abin da kuke irgawa ka ranar da kuka zo Allah ya jefa ku a cikin azaba ta sa a lokacin za ku gane da ba ku ce annabi ya gaggauta muku da wannan azaba ɗin ba malamai sun yi saɓani dangane da wannan faɗi na Allah ah, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanci mai mata uddu abdullahi na abbas zance na farko yace ya ana nufin min ayami sitta allati khalaqa Allah fiha samawati wal ardh cikin kwanaki shida din nan da Allah ya halicci sammai da kasai kwanaki shida da Allah ya halicci sammai da kasai idan ka buga lissafin su ba Allah ya ce ya halicci samai da ƙasai a cikin kwanaki shida ba mu a lissafin ba za mu ga ta kwanaki shida kaɗai to ai a wajen allah wannan kwanaki shida kamar shekara dubu shida wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya a wajen ubangijinka na halittar samai da ƙasai ɗin nan cikin kwanaki guda shida ɗin nan to ka alfi sanatin min ma ta'uddun kamar shekara dubu ne a cikin lissafin wannan riwayar ta ibn abbas kenan a riwayar mujahid da imam ikrima ya ce kwana ɗaya ake nufi daga cikin kwanakin lahira yawman min ayyamin akhirati kwana ɗaya a cikin kwanakin lahira kaga za mu mutu za mu je lahira ko ba za a yi kwanaki a cikin aljanna ko a yi kwanaki a cikin wuta ko a yi kwanaki ana hisabi ba to kwana ɗaya a lahira in za ka lissafa shi iya tsawon awannin to kamar shekara dubun duniya ne idan baka gane karatun ba idan aka ce za ka yi sati ɗaya a wuta Allah kiyaye ba kwana bakwai kake tsammani ba kana kamar ba za ka daɗe ba za ka fito da wani to idan a lahira ne sai an lissafa maka shekara dubu bakwai in aka yanka maka a takardar ka aka yanka maka kwana bakwai za ka yi a cikin wuta Allah ya kiyaye to kawai ka ɗauka sai ka shekara dubu bakwai kafin ka fita wato lamarin lahirin nan ba shi da daɗi ko kaɗan labarin wato ba kyau sai a hankali Allah kiyaye amin Allah samu dace an ruwaito daga da Sa'id al ya yace a hadisi abshiru annabi yana faɗa abshiru ya ma'ashara سألك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقداره 500 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حديث إمام أبو داود شوى ياكو تلكاوا مع المهاجرون سألك المهاجرين كي البشر ده هزكي cikakken haske da za ku samu ranar tashi alkiyama ku yi haƙuri da talauci a yanzu amma ina muku albishi za ku samu babban haske za ma ku riga mawadatan garin ku shiga aljanna da rabin shekara ai da rabin rana tadkhuluna aljannata qabla aghniya'i nasi bi nisfi bi nisfi yawm za ku shiga aljanna Allah zai yasa sa kai ku gina aljanna za ku riga masu kudinku da raba rana sai kun shiga kun yi rabin yini kun shiga kun yi rabin yini sannan kuma masu kuɗinku za su shiga to kaga wannan hadisin yana goyon bayan wannan fassara ta imam mujahid da ikrima cewa lallai kwana ɗaya a lahira shekara dubu ne tunda annabi yace za su shiga da rabin yini sai kuma yace wa zalika kamsumiyat sana shekara 500 ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afwa Allah ka kare mu hadisin Imam Tirmidhi ne ya ruwaito shi da Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam al a cikin Sharh Sunnah duk sun ruwaito shi Imam Mundir yace a isnadin hadisi akwai Allah ibn Ziyad akwai ta cewa a kansa amma hadisin yana da wasu da suke goyon bayansa suka karfafe shi ya tashi daga za'ifanci ya dawo hasan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawaddun kwana daya ya jama'a a cikin kwanakin tashin alkiyama kwanakin ranakun alkiyama kamar shekara dubu ne na kwanakin ku na duniya yasa ko kwana ɗaya ne aka ce mutum zai shiga wuta ya kwana ɗaya A ya shiga uku mana irin wutan nan da aka yi bayanin ta a ce a yi shekara dubu ana gasa ka ai mutum ya shiga uku wallahi Allah ba za mu iya ba inna azaba haka na garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ba za mu iya ba Allah mun tuba Allah mun tuba a wata riwaya a Ibnu zaid yake cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun hadi ayyamul akhirah kwanakin lahira kenan a cikin wata aya yace kana miqdaru 50 alf sana alf sanatin mimma ta'udun ran tashi alkiyama wato yace anan abin da ake nufi annahum yasta'jiluna bil azab mutanen nan suna ta cewa ai musu azaba a matso da ita ai musu azaba a matso da ita wa inna yawman min ayyami azabihim su sani fa rana ɗaya a cikin kwanakin da za a musu azaba a lahira alf sana shekara dubu ne to kenan a nan an bambance tsakanin kwanakin azaba da kuma kwanakin noman kwanaki na lahira waccar ayar 50 alfa sana da Allah ya ce wani abu yake nufi nan kuma kwanakin da za ku shiga cikin azaba duk kwana ɗaya to ka buga shi a kalkuleta sai ka yi shekara dubu na duniya shi sa suka ce wakila ma'anahu yawman mannin ayyamin azabin ladhi istajaluhu fi siqal wal istifala rana ɗaya cikin kwanan da suka nemi a maza maza a yi musu ko in an dubi nauyin ranar da tsawon ranar da tsananin azabar ranar to wata fassara ne nauyin ranar tsawon ranar tsananin azabar da ke cikin ranar in aka haɗe to ka alfi sanfi mai mata udura wallahi mutum zai ji kamar shekara dubu yake yi cikin lissafin lahira to ya za ku roƙa gaggauto irin kwanakin da Allah ya muku alkawari zai muku azaba ku ce a mutso muku da su a yi muku wani akwai rashin hankali kwarai da gaske to sai Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa ka ayyin min Allah ya yace da yawa daga cikin algaryoyi na jinkirta musu hukuma. na sani cewa su sun zalunci kansu amma na jinkirta musu Allah yana da wata ɗabi'a ta jinkiri imhal yakan kyale mutum ya bashi ya zuma mai ido kai ka ce Allah ya manta da kai ne ya zuma ma ido yana jiran ku zo ku haɗu ne inna rabbaka labil Ya yace da yawa a cikin alƙaryoyi na jinkirta musu hukuma ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wa hiya zalima alƙaryar nan ko mutanen nan suna zalunta kansu sun ma'akastu ha Allah ya ce sai na damke su akhza azizin muqtadir akhzan shadida kamu mai tsanani muka halakar da su suka zamanto kamar mushe gabaki daya wa ilayyal masir Allah ya ce makomar mu kuma gare mu makomarsu gare mu take wato anan abin da yake nufi ku ta yi ne, abin da kuke yi na izgilanci wa annabi cewa a gaggauto muku da azaba a matso muku da ita da yawa cikin alkaryoyi da na yi musu jinkiri na san sun zalunci kawukansu sannan da na kama su na halakar da su kuma na nuna musu makomarsu tana tattare zuwa gare ni so kuma ku shirya sai Allah ya ce ni sai kuma Allah ta baraka wata ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada da gaya mutanen nan waɗanda suke masu ƙarya taka waɗanda suke masu nuna cewa ba daidai kake ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nadirun mubin ni dan nan mai gargadi ne gare ku mabayyanin gargadi aiki na in yi muku gargadi unzirkum wa ukhawwifukum in muku gargadi in tsoratar da ku min azabillah daga azabar Allah na yi muku gargadi na kuma gaya muku iya aiki na muku azi daman annabi ya ce in alaika illa bala abinda muka dora maka kai wa'azi iyakacin abinda annabi zai yi wa'azi iyakacin bayanin malami yayi wa'azi amma hukunci yana hannun Allah mai kare tashi ya kare tashi wanda bai yadda ba ya ce bai yadda ba wannan shi ya jawo kanshi Allah tabaraka ta'ala yana nan yana jiran kowa ya riga dai ya isar da sako ya ce a yi annabi nuhu ya ce wa mutanen sawaji irin abin da suke ce mai kenan suka ta shi suka ƙi sauraron sama kwata-kwata ya ce ƙala rabbi inni da autu kaumi lailan wani hara ya ubangiji na na kira mutane na na musu wa'azi dare da rana bawan Allah shi kan wa'azin nasa yayi da daddare yayi da rana in ya musu na safe sai ya musu na rana ya musu na safe ya musu na rana amma sai su kiji in ya buga da safe ya buga da safe ba su ji ba sai yamma can gari ya yi sanyi sai koma ya ci gaba da yin dai abinda Allah ya turo shi inni da wata kwami lailan wani hawa Allah ya ce annabi ya ce annabi Nuhu ya ce amma falam yazidhum du'a'i illa firara kiran da nake musu ba abin da ya kara musu sai gudu kara gudu in sun ganni gudu suke ba sa tsayawa ba sa so su ji wa'azi a duniya idan kana so ka gane mutanen da suke kin wa'azi to a buga maka misali da mutanen annabi nuwa yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا wasu وأسروا واستكبروا استكبارا duk lokacin da na kiraye su sai su ɗauki 'yan yatsunsu sai su rinka tsoma a cikin kunnuwansu haka sai su sa su toshe kundansu ya yi ta wa'azi ba da speaker yake ba da baki wallahi sai toshe in ya bi su gidajensu ko ya bi su gurin kasuwanninsu kowa sai toshe kunnensa masu sutura sai su ɗauki mayafansu sai su lullube kansu wasu shausu ya bamu suka ci gaba da yin haka suka yi ta girman kai ga nuna isa istakbaru istikbara yace sun ma'ini da da'autuhum jihara ya Allah na zo na yi ta kiransu kuma dai na fito fili ina bayyana wa ana faɗa da ƙarfi a zahiri gaba da gaba na dai sun ma ina alantu lahum asrartu lahum israra na bayyana na ɓoye babu lokacin da musu wa'azi ba na musu da rana tsakar rana na musu da safe na musu da yamma na bayyana na ɓoye na bi su gida wa asrartu lahum israra na daɗa gaya musu cewa ku neman ku zafar ubangijinku akan abin nan da kuke na laifi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara na daɗa kwadaitar da su cewa ubangiji fa zai musu ruwan sama zai ba su koguna zai ba su ƴaƴa zai ba su arziki dan a wannan lokacin abin da suke so su samu ruwa mai yawa su noma kogunan su su kawo su yi noma su kama kifi su noma rani su yi noman damana duka ya ce Allah zai ba ku sannan suna son ‘ya'ya ya ce zai ba ku ‘ya'ya zai ba ku gonakai mutane ne masu son gonakai masu tarin yawa ka kulci bakwai mai innahu kana ghaffara Yursinin sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa zai ba ku kudi zai ba ku yaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya ba ku gonakai ya ba ku tekuna amma duk da haka ba ku jin wa'azi ba ku neman sulhu da ubangiji ba ku neman samun nutsuwa da Allah kudin irin mutane ne ko to haka abin yake annabi nuhu ya gama zamaninsa sai da ya shekara 959 ai 950 falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama wannan shekarun wa'azi ne banda shekarun sa na haihuwa shekarun annabi nuhu dubu ne da wani abu amma annabi ya share shekara 950 yana wa'azi taurin kai mutanen nan malam ba su ji wa'azinsa ba amma mai karshen su halaka Allah ya kai musu ɓarin ruwa ruwa yayi taɓarin musu ruwan dufa ne kenan duk ya halakar da su gabaki daya to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya waɗannan mutane idan ba su ba annabi ba to gashi nan annabi ya gaya musu ƙuliya ayyuhan nasu inni lakum nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne mai wa'azi ne a gare ku to sai yace me فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق waɗanda suka yi imani da Allah falladina amanu Allah ka samu a cikinsu wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai to wannan suna da gafara mai yawan gaske a wajen Allah Allah ya yi alkawari inda kun yi imani da shi kuka yi aiki na kwarai zai ba ku gafara kuma zai ba ku rizkun karim arziki mai karamci arziki mai girma wanda yake lankifa a ma'ahu wa lamtina baya yankewa arzikin kuma ba a hana ku kwata-kwata wani albishir ne ake wa masu imani ku dage ku bi Allah tabaraka wa ta'ala za ku samu arziki ga gafarar zunubi to waɗancan fa me ya faru a kansu والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك waɗannan kuma da suka yi ta ƙoƙari sa'au suka yi ta aiki wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina suka yi ta ƙoƙari suka yi ta aiki wajen lalata ayoyinmu da nuna cewa ba mu isa ba mu'ajizina a kirar ibn kasir da abu Amur, mu'ajizina bitashdid a nan gurin da kuma cikin suratu saba abinda ake nufi musabbitina nasa anil iman waɗanda suka yi ta ƙoƙarin su danne mutane su hana su su imani da Allah tabaraka wa ta'ala mu'anidina mushaqina masu nuna gaba da jayayya da alkur'ani gaba da jayayya da addini wanda yau ga sunan kuna ganin su kiru da muzu ganin annabin tsohuwa masu fada da Allah masu fada da musulunci yan kwangilar arna kafirai wanda su kullum za su shiga riga ta musulunci amma su yaƙi musulunci su mai kisan mummuke wallahi ba ku isa ba wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin duk wani tsinanne da zai shiga riga ta musulunci ya amsa suna irin na musulmi kuma don yayi musulunci illa ya sani cewa Allah yana kallonsa wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina waɗanda suka yi ta aiki su hana mutane su yi imani da ayoyinmu imamu da yake cewa zanina wa muqaddarina zuna na. suna zaton suna kaddarta cewa sun fi karfin Allah bi za'amihim a irin rayawar su har cewa suke wai babu tashin kiyama wai ƙarya ne ba tashin kiyama ba hura tsaho ba tashi daga kabari kuma wala jannata wala nara ƙarya ne ba aljanna ƙarya ne ba wuta shine ma'anar mu'ajizina din su ta gaya wa mutane maganganu waɗanda suke nuna ƙaryata Allah da ƙaryata musulunci da kuma ƙur'ani. to waɗannan ka gaya musu ula'ika ashabul jahim to 'yan wuta ne su ne 'yan wutar jahim kenan sunan wutar su jahim can Allah zai sa su wato ya tarura musu ita a yi ta ƙone su sai sun zama gawayi su zama mulazimina linnari masu lazimtar wuta kullum suna ciki almuta ajija wutar da za ta yi ta ruruwa tana lazimtar su kullum suna tare da ita wannan ayar abinda take nuna mana haɗarin faɗa da musulunci a fili ko a wuri malam wallahi akwai wanda ba zai ka taɓa jin muryarsa ba ka ji muryarsa wani yana faɗa da addini ba za ka ji ba shi sa ofis yake yi ɗan ofis din shi a takardu yake waye ne shi dan boko ne a takarda zai ta kulle-kulle su ta rubuce-rubuce su fitar da dokokin da duk za su iya karya musulunci su gajiyar da musulunci su taimaki tsarin kafirci su kwantar da musulunci ƙasa sun manta waɗannan musulmin na wannan zamanin waɗannan addinin fa ba nasu ba ne na Allah ne su kawai implementation ne nasu kawai amma waye yake kare addinin Allah Allah shi ne mai kare addini so don wani yana ganin zai taimaki kafirci ko yana cikin kafiran ko kuma munafuki ne yana cikin musulmai amma zai yi abin da zai yi yaƙi Allah ya yaki musulunci ga shiga Allah dokoki da ake ta kawowa da tsare-tsare da ake kawo wanda duk idan ka duba ƙarshe in ka tsaya kai karatun tanusu sai ka ga kawai musulunci ake faɗa da shi kawai kurum ba a fito fili ne aka ce ku musulmi za a yake ku ba amma a zahiri tsarin musulunci ne yake haka kawai kada ake da mu a fili fafur saboda ba a so mai sallah ba a so mai azumi a ta liƙa wa musulmi sunan naki na iskanci da rashin mutunci ƙarya ta'addanci ga 'yan ta'adda a ƙasa ana kallon su masu zubar da jini 'yan fashi da makami duk an zuba musu ido an kyale su amma sai ka ji ana ta islam terrorism islam terrorism saboda ne shi ne hadisu sa'a Shi ne yaren zamanin a ce musulunci yana ɗauke da ta'addanci duk duniya wallahi babu addini da yake neman zaman lafiya da kwanciyar hankali irin musulunci wallahi inda musulunci ta'addanci yake yi da ba ku zauna ba yanzu ai da ba maka duniya ba kai ma da addinin ta'addanci ne babu alaƙar musulunci da ta'addanci babu alaka ta kusa ko ta nesa bal musulunci shine addinin da ya yaki ta'addanci da haka a cikin musulunci aka ce an kashe wani a kashe wanda ya kashe shi don maganin ta'addanci musulunci ya ce in wani ya kashe wani ya biya diya ko kuskure ya biya diya shi ne maganin ta'addanci musulunci ya ce wanda ya karya yatsar wani a karya tasa wanda ya fasa bakin wani a fasa bakinsa wanda ya cire idan wani a cire nasa akwai wani justice da ya wuce wannan ha annafsu bin nafs rai da rai wal ainu bil ain wal anfu bil anf wal udhunu bil udhuni was sin bis sin wal juruha qisas wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire idan wani a cire nasa wanda ya taba kunnan wani a taba nasa wanda ya karya haƙorin wani shi ma a je a ɓalla haƙorinsa sauran raununnuka da aka bi a yi kisasi alƙali ya kwatanta a yi kisasi a rama akwai wani addini duk duniya wanda ya kawo wannan tsarin amma ba ku ɗabbaƙawa ba za ku ɗabbaƙa ba kuma sai ku dawo ku ce wa musulunci addinin ta'addanci ƙarya kuke yi ku ne 'yan ta'adda kuma Allah zai maganin ku kuma sai an yi musulunci sai an yi sallah sai an yi azumi sai an yi zakka sai an kira sallah sai an yi salati annabi wanda baya so ya mutu ya kwanta ya kashe kansa in dai za a rayu sai an bauta Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka sai a je a sake karatun tanisu muna wannan ne saboda waɗanda suke ɗan tada ƙura ana ɗan tsince-tsince a ce wani ɗan ta'adda ne wani ɗan ta'adda ku ne ɗan ta'adda kuma muna da fayil sai mun binciko yan ta'addan ƙasar nan ma gaba ɗaya sai mun faɗe su ma fili kowa ma ya ji su gaba ɗaya dan a gane wane ne dan ta'adda na gaskiya اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته